ga zinariya a barwa sosan duniya bilki gambiya ta mata tashi da lafiya mata ta gwamna dodo mayan duniya zauna lafiya da kasaita ta tafi lafiya bisi daga wasu mata yi mai gaskiya ko da mun bani ba keke mai zinin kaya Ican gaudi ya wuce ga hukuce ɗaya a bar bahari ga mata yan najeriya wadda asalin wannan gari ce kuma ni na sai ya ɗauke hajiya muhammad daga kasa ko hajiya ku yi wannan da yayi

Allah subhanahu wata'ala duk ya sauke ku lafiya idan Allah ya sauke ku lafiya Allah ya ba mazaizan ku abin da za su yi muku hidima idan ya ba mazaizan ku abin da za su yi muku hidima Allah ya sa mu wa'annan diya da za ku haifa albarka kuma muna fatan kuma a matsayin ku na masu imani ku ci gaba da yi jihar Zamfara addu'a kyakkyawan zaman lafiya kuma ranar zabe bisa sanin su 'yan mawara wuri guda suke muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da ku a tafi tafiya daya muna fatar kuma wannan jiha ta mu ta zamfara duk wasu fitintunu Allah ya kawo mana da su da wannan zan gayyato wadda ta wakilci matan gwamna a excellency hajiya balkisu bello muhammad wannan maradun jagabar matan gusau kana kuma sarakin talata mafara sarauniyar kwatarkwashi ummun nurin islam uwa ta gidan an kwadago na Balkisu Bello Muhammad wata wannan Wata uwar gida Abu Rosi, Abu Dan Galadima Mafara, babban famanan sakatare a ma'aikatar ƙananan hukumomi Hajiya Jummai za ta zo ta gabatar da jawabinta. da Allah ku taba ma Hajiya Jummai. Hajiya mai tana tare da ƙaunata Hajiya Zainab Abu Dangaladi Mabukuɗan. Ina sanar da ku Hajiya mai tana tare da ƙaunata ita ma Hajiya Zainab Abu Dangaladi Mabukuɗan ita ma ku tara a Don kuma saboda muhimmancin ku mata da babu abin da za a yi gaba kun fahimta ko sannan ba ku kuma saboda an san da duk waɗanda duk wani dogarin maza nan kurin banza muka yadda da ke kula don ku ko kai kowa ko ko duk wanda ya rika dan dinga jira a yi hoto ta kon kahin ya wuce ya rike sai a mai hoto kahin ya wuce Sunan Suleiman. An sai an yi musu hanya. wallahi ba su ji suna can ba sai ba bello sai ba bello ya akwai waje an bayar da ta so da an kira ta wanda ka bi mata wura sulai suleiman ga ta a wariya a sashi na isma'il sashi na isma'il wa'ansa sashi na isma'il dai isma'il 好了，谢谢。 a tashi hanya a Question listen to God. Okay, listen to What thank you to Ku tsaya kun sani ko ku da annan harko harko ko ku dan mazo da baki ina an yara da mata masu juna biyu tallafin ne ya kawo na asibiti gaskiya mun gode kwarai don dama mun san muna son ki da masu kallon mu da sauran mu sunan ki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Sunana Abubakar ne to kasance wannan tallafi da aka gudana a wannan asibiti tun daga jarabar soke mafara da kuma wannan asibitin marayu akalla mutum nawa ya amfana da wannan tallafi na turana a tamfa da kuɗaɗe da aka bayar wannan da yake aiki mun zaga wani ko bakwai at least da da ciki muna da over 22 patients suna da yawa sosai ya fi wani sun gani ɗaya ne suna tahowa a musu awo kuma yau ne ranar buɗe ya lomba yana kai wadda adda in ce da kai wadda wani lomba wani sun kasuwa amma da at least mun ba mata sun kai dubu kuma ba su ne ba wanda kuka ba zuwa ne yau masha Allah dan mu dan menene kuka gabatar da wannan tallafi akwai turare akwai man shahi akwai sabulun wanki akwai kili na wanki abubuwa ne da masu marasa lafiya ke bukata ni dai kuma dai suna mai sa gado da wuya ta yanzu ya kwanta da abubuwan ka gabe shi ba sai uban tafiya kuɗi to wani kira za ki yi ga waɗanda suka amfana da wannan kira saboda mun san dukkan abin da ake akwai manufa menene manufan yin wannan tallafi da aka bayar manufan mu shi ne ba da tallafi ga masu masu kun ga da talaka ya fito da mu ne a excellency sannan muna fata idan lokacin ya zo fito da su kuma fata dama ne da zaɓe makaranta ne ke da highest rate so muna fata idan lokaci ya yi da ala su fito zo su dan faɗa To da karshe wani sako gare ki ga al'ummar jihar Zamfara. ina musu fata alheri Allah ya ba mu sa'a ba mu nasarar zaɓe mai zuwa kuma musu muku gaba ɗaya zo a zaɓi domin. Jama'ar jihar Zamfara muna matuƙar godiya da farin ciki don tallafi da mai girma mutawalla ya ba mu. Muna fatan ta zarce ko nan gaba ba insha Allah. Zamfara Zamfara to mun gode da mutum. alhamdulillah ni sunana malama da gida sani da alhamdulillah muna godiya da wannan boye Allah mu ta dai balkisu ta dai mana taimako dangane da yaran mu kuma mun ji daɗi mun gode Allah ya taimake su Allah ya ba da nasara Allah ya ci su abin da suke so sai dodo masha Allah barakallah alhamdulillah

wala hajja ara abun da suke a tashi sai an ba ai shi shi da ta ta da ya ka mata duk wanda aka ba ka buɗe ta shi a ta sai shi da ta ta shi ta ta ya ya mu tana kallon mu Allah yi ku ce ba ciki ba ba yi yi ciki Let's go.

Nafisa Abubakar. Nafisa Abubakar. Sai Hadiza Nasu. Hadiza Nasu. Ko mata bisa ga nutsuwar da kuka yi Allah ku kama ma kanku. Cikin tsari amma ita Balkisu Sa'idu take ba Balkisu Bello ba. Sai Hassan Mustapha. gaske muna tare da uwar gidan abu rosi abu famsek abu dan galadima mafara a ƙarƙashin ƙungiyar nan tashi ta abu dan galadima mafara foundation Wanda take fafutukar ganin mai daraja gwamna ya kara dawowa karo na biyu a bisa gadon mulkinsa allah ubangiji ya bashi muna tare da ita ne da ita da abokiyar zamanta wanda muka zo a wannan wuri naku domin ba da tallafi na musamman zuwa gare ku muna fatan duk abinda kuke fata allah ya tabbatar mana da shi na alkhairi har ya zo mai abu galadima tana tare da ƴan uwarta hajiya zainab abu dan galadiba makara da hajiya luba a makara da sauran ƴan uwa na mata wayanda lokaci ba zai ba mu damar na su ba mun zo nan ne hajiya jummai abu dan galadiba za ta ba da wannan tallafi a gare ku a madadin wasan mai girma wannan jihar zamfara uwar marayun dabba salamiyar albashi uwa kwamarawan jihar zamfara kana kuma jagabar matan kusan a excellency hajiya bilkisu bello muhammad fatawar ne muna fatan a ranar zaɓe in allah ya so ya kai mu ranar zaɓe ku tsaya ku je wa ku ga mai daraja gwamnan jihar zamfara domin ko duk to dan uwanka ne ko ba haka ba ne matawalle na aure da yan garin talatin mafara yan masarautar mafara kuma muna fatar a Allah ya saka muku da mafifici alkhairi za mu gayyato mata abun kwamsek domin ta ci gaba da bada wannan tallafi gare ku muna fatar kuma yan uwa mata za ku tsaya ku yi kokari ku taimaka a kowane lokaci ku zaɓi 'yan uwanku masu sauku da ci gaba mai girma his excellency dr bello matawalle da dukkanin 'yan takarkarin jama'iyyar apc tun daga sama har kasa allah ya tabbatar da haka hajiya mai za ki taso tare da 'yan uwanki hajiya zainabu domin ku ga wannan tallafi ga wa'annan 'yan uwanmu mata kuma muna da ku a wannan tallafi a muna fatar ga nan ga hannun wa'anda suka tsara wa'annan sunaye za mu ba su dama ɗaya bayan ɗaya bismillahi domin a karanto sunaye a ba da su daki-daki kuma muna fatar za ku yi mana addu'a Allah ya sa a yi lafiya a kuma ƙare lafiya Yeah,

malam duk musu na gwamna ta hannun hajiya jin mai Sannu.

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلم ke ina hasan hasan muhammad hasan ina muhammad hasan shi an muhammad hasan na san ina da wannan gadon wane ne ni sunan ina kwashi haja haja ina na ki haja haja haja ba shi ne wannan muhammad ina kwashi muhammad hasan tawaye ne tawaye ne yana wata Ya kula da kala kala. in aka ɗan bayar kin da kuma ba ka na abu zai ka magana ga tsohuwa zai fi ta tsohuwa baki an mara lahiyar gadon ai an sai da ita tiyata kuma aka ce ku ba ta ba ta za a yi ba shi yasa aka ce ta zan tun da farkon yayin wacce ta waka? Yini ma ta sa. amma wannan amma wannan an ba wannan bai da yawa

malama ga shi mun haɗu a wannan asibiti ta garin talata mafara na san kina ɗaya ga cikin wayanda suka gudanar da awo na ciki yau kuma ga shi mun riski wata gidauniya matan mataimakin matan gwamnan jihar zamfara ta ba ku tallafi shin wace irin godiya za ki ma wannan matan gwamnan jihar zamfara bisa ga wannan tallafi na kuɗi da a da kika suka baki da Allah me sunan ki? To malama Ummu Sa'ulawali gashi mun zo wannan asibiti na gabatar da wannan tallafi. shi kina ɗaya ga cikin wanda sun ka amfana da wannan tallafi na matan mataimakin matan gwamnan jihar zamfara hajiya balkisu da me da me kika amfana da shi a wannan rana Oh, <laughs> yeah. 我来，我来。

Ada yang dia.

lăn dầm bấm là lăn dầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 然后在这，你看，你看这个这个，出那台呢，就去烂大扫。 gabana a cikin kuma yanzu ba ka su tsaro a cikin gabata in an ɗauko da na ba na ci bane ba su ba za a ba Allah ya taimaki saraki Allah ya taimaki saraki Allah ya taimaki saraki ga wata Allah ya taimaki saraki ayi godiya ayi godiya sai ne goro dada Allah ya taimaki saraki assalamu alaikum me sunanki gashi mun tarar da ke a wannan asibiti ta garin mafara gefen masu ciki ke kina ɗaya ga cikin wanda suka amfana da wannan tallafi na a da kuɗi dami-dami ke ka amfana da shi wannan tallafi

na zinariya a barwa sosan Mata ta shi da lafiya. mata ta gwamna dodo mai yan duniya. Zauna lafiya da kasai ta tafi lafiya. Jagabar mata Biki daga wasu mata yi mai gaskiya. Jagabar Ko da mun fani ba ke mai zinin kaya. Jagabar Kicin gaudi ya wuce ga hukuce ɗaya. Jagabar mata alfahari ga mata yan Najeriya. Mata wauda jagaba kike wannan nahiya. ba sauraro wasu nan da take a samaniya. masar mata wallace.